أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك يا السلام عليكم ورحمة الله أيومنا يمتينا laraba takwas ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke ƙofar wambai a birnin kano in ba a manta ba karatunmu na ƙarshe mun ƙare karatu cikin babu hibdis sirri cikin kitabul adab da haka yanzu za mu tashi sabon babi babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'adi mala ya ce babun wannan babi kenan alwafa'u bil ahdi mai bayani dangane da cika alkawari wa injazil wa'di da zartar da alwashi idan kai nufin yin abu na alkhairi to karka fasa idan kun yi alkawari da wani kan aikin alkhairi to karka fasa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari lallai shi alkawari abin tambaya ne ubangiji zai maka tambaya cikin tambayoyin da zai ma akwai tambaya dangane da alkawari na ce zan yi wa wane kaza ko mun yi alkawari da wane lokaci kaza ko kuma abu kaza da kaza ya gudana tsakanina da wane a matsayin alkawari da haka Allah sai ya maka tambaya dangane da wannan wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wa aufu bi iza idza ahadtum ku cika alkawarin Allah idan kuka ɗauki alkawari alkawarin Allah shi ne umarnin da ya na cewa a cika alkawari to idan kuka ƙulla alkawari da kai da ɗan uwanka lalle ka cika wannan alkawari domin cika wannan alkawarin bin umarni ne na Allah da haka ka cika alkawarin Allah abin nufi ka bi umarninsa cikin abin da ya yi maka na cewa in ka yi alkawari ka cika wa qala ta'ala madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu awfu bil ya ku waɗanda suka yi imani ku cika alƙawarurruka lafazin al'uqud jam'i ne na al'aqad al'aqad shi ma ma'anarsa shine al'ahad alƙawari da ku cika dukkanin alƙawarurrukan da kuka yi tsakaninku da juna matukar ba alƙawarin saɓan Allah ba ba idan alƙawari ya zamo na saɓan Allah ne daga baya sai ka fahimta ko sai ka gane ko sai shirya ta zo maka cewa fa da ka yi alkawari kuma alkawarin nan saban Allah ne to karka cika amma matukar kai alkawari kan cewa za ka yi wani abu na da'a ba saban Allah ba to shi kuma karka fasa ta wannan fuska alkawari daidai yake da bakance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya yi bakance na cewa zai wa Allah da'a to lallai ya cika bakancen ya yi wa Allah da'a ɗin amma wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi duk wanda ya yi alkawari ko ya yi bakancen cewa zai saba wa Allah daga baya ya fahimta to kada ya cika bakancen kuma babu komai a kansa wa qala ta'ala madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗar abin da ba ku aikatawa ka faɗa abu baka aikata ba abin zargi ne daidai yake da kayi alkawari baka cika ba Allah yake tuhumar mutane dan me kuke yin haka to anan sai malamai suka ce an ce ya ayyuhal ladzina amanu kuma an ce lima taquluna ma la tafalun ashe kenan imani la anil isma dan wane ya zama mumini baya nuna cewa ba zai yi laifi ba Me imani ma har yakan gaza wajen cika alkawari a wasu lokuta to amma wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau in so samu ne mumini kuma ya zama mai cika alkawari amma dan mumini ya saba alkawari wannan kuma baya taba imaninsa baya sa ka ce masa ba mumini bane ba shi amma dai abin da ake so ina ma ba haka yi ba ina ma a ce imaninsa ya kai yana cika alkawari duk lokacin da ya ɗauka domin kaga Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kaga ya tabbatar musu da imani sannan ya ce lima na ma la falun kuma ya zarge su ashe kenan na nuna mumini yakan iya samun matsala ta fuskar alkawari amma dai ya kamata ya dage ya cije ya jajirce ya zama cewa yana mai cika alkawari kasantuwar ya sifantu da sifar imani amma babu cin karo tsakanin biyun kamar yadda malamai suka ce ubangiji ya ce kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la taf'alun laifin ya girmama a wajen Allah a ce kuna faɗar abin da ba ku aikatawa abin ƙi ne matuƙa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ce mutum yana faɗar abu kuma baya cikawa matuƙar wannan abu na alkhairi ne wannan su ne ayoyin da malam ya mabuɗin kunne da su dangane da wannan babi don haka ba wai dan iya su kenan ba sai dan ya maka ishara a takaice zuwa ga ayoyi masu tarin yawa na Alƙur'ani da suke umarni da cika alkawari kuma suke hani gaburan saba alkawari to malam zai koma bayani ta ɓangaren hadisai yace an abi ta radiyallahu an an karɓo daga abi huraira. Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace ayatul munafiqi salafun alamomin munafiki uku ne Abin da ake nufi da aya ita ce alama alamomin da za ka iya gane munafiki da su to guda uku ne malamai suka ce ba wai iyakarsu kenan ba domin kamar yadda muka sha faɗa a munasabar zance in ta kama a wajen karatu mafhumul adadi la mafhuma lahu mafhumul adad a wajen malaman usulul fiqh suka ce la mafhuma lahu idan aka ce uku kaza ne ko abu kaza uku ne baya nuna cewa banda wannan ukun babu wasu amma a wannan lokacin ta yi ukun kawai annabi yake so ya bayani ko ta yi ukun ne suka fi fice suka fi bayyana cikin mutane sai yake so ya nuna musu illarsu ko kuma ta yi a lokacin shi ma ukun Allah ya sanar da shi daga baya za a iya ƙara masa za a iya ƙara masa sai kaga abin sun fi haka domin inda uku ne kadai to ba za a samu wasu hadisan da suke ƙari ba alhalin kuma akwai wasu hadisan da suke ƙari akan haka na alamomin munafurci ba ma hadisai ba ayoyin qur'ani suna nan tili da suke faɗar waɗansu sifofin na munafukai ba waɗannan da zamu ji ba da haka malamai sukan ce mafhumul adadi la mafhuma lahu kamar hadisin da annabi ya ce lam yatakallam fil mahdi illa salafun ba wanda ya magana a cikin tsumman goyo sai guda uku daga baya kuma sai aka samu ƙari kaga wannan ma mafhumul adadi ne la mafhuma lahu ko dai ya zama a lokacin iyasu ya sani ko a lokacin waɗannan kaɗai suka zo kwakwalwarsa ko kuma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa da wasu ko dai abin da ya kama da haka kamar yadda malamai suke faɗa da haka dai lafazin aya tana nufin alama annabi zakariya ya ce qala rabbi ja'alli aya Allah ka sanya min alamar da zan gane cewa matata za ta haihu qala Allah alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya a wata ayar salasata ayyamin illa ramza ayatuka bi ma'ana alamatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza haka na na maryamu tace qala rabbi ja'alli aya a wata ayar yace wali naj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya daka aya bi ma'ana alama daka alamomin munafurci guda uku ne kamar yadda annabi ya faɗa cikin wannan hadisi shi yasa ma abin da zai nuna maka ba ukun bane kadai a wata ruwayar cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallama yace salasun min alamatil munafiqi ko min alamatil munafiqi salafatun waɗannan guda ukun da za a ambata suna daga cikin alamomin munafurci ba wai dan iya su kenan ba na farko sai annabi ya ce iza haddasa kazab idan zai yi labari ko zai faɗi magana kazab sai ya shigar da ƙarya a ciki kalmar haddasa zai ba da labari ma'ana labarin ba nasa ba ne. shi ma rawaitowa zai yi to amma sai ya yi ƙoƙarin yadda ya shigar da me ƙarya ko dai dan labarin ya ƙara daɗi a yi dariya ko dan a ce kaiwa na ku ya iya ba da labari ko dai don wata manufa tasa ta son ya soki wani ko ya kushe wani ko ya yabi wani wannan shine ma'anar haddas zai ba da labari minat hadis, zai zantar zai rawaito hadisi wa idza wa'ada akhlaf idan kuma yayi alkawari sai ya saba wannan ita ce alama ta biyu daga cikin alamomin munafiki in yayi alkawari sai ya saba alkawarin sawa'an alkawarin nan na kyauta ne sawa'an alkawarin nan na haduwar lokaci ne sawa'an alkawarin nan na rike wani sirri ne duk dai wannan yana shiga cikin karkashin alkawari wa idza atumin khan idan kuma aka amince masa sai ya ha'inci sawa'an amincewa ne dangane da dukiya sawa'an amincewa ne dangane da wani sirri sawa'an amincewa ne dangane da wata ajiya da aka ɗauka aka bashi wa iza atumin khan in aka amince masa sai ya ha'inci to anan malamai suka ce shin sai dukan sun haɗu sannan mutum yake zama munafiki ko kuwa da zarar ɗaya ta faru ga mutum shikenan sai ya zama munafiki domin akwai mutumin da baya ƙarya amma kuma yana saba alƙawari, akwai mutumin da baya ƙarya baya saba alƙawari amma in dai zai yi za a amince masa sai yayi ha'inci mana shi matsalar matsalarsa a rayuwa kada kuɗinka su shiga hannunsa da zarar kuɗinka sun shiga hannunsa magana ta sha bamban ya kubuta daga biyan amma ya faɗa a ɗaya. da haka magana mafi inganci sai duka ukun sun haɗu ake cewa mutum munafiki dan yana da ɗaya baka ce da shi munafiki dan yana da biyun baka ce da shi munafiki amma matukar yayi sakaci har ukun suka tabbata a kansa to alamomin munafurci sun tabbata a kansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisan abubuwa guda uku duk wanda suka tattaran masa to ya zama tsantsar munafiki amma in ukun ba su kai ba ɗaya ne ko biyu to wannan sai dai a ce wane yana da ɗabi'un munafurci amma baka da damar ka ce masa munafiki annabi ya ce wa man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaq wanda ko yake da wata ɗabi'a daga cikin su ba duka ukun ba bi ko ɗaya to wannan sai a ce yana da ɗabi'ar munafurci hatta ya ha har ya daina in ya daina ya kubuta kamar kai ne kai ciwon ciki ka sha jalasi in ka warke shikenan da haka shi ma da zarar ya daina shikenan ya kubuta domin waɗannan cututtuka ne na me na rai na zuciya kamar yadda gangan jiki yana da nasa ciwon ciwon kai ciwo ne na gangan jiki an gane ko ciwon ciki ciwo ne na gangan jiki shine wanda ake sha masa ƙwayoyi sai su warke amma hasada wannan ciwo ce na rai ba wata ƙwaya da zaka sha ta warkar da kai daga hasada me kadai yake warkar da kai daga hasada shine imani da tawakali ga Allah kasancewa duk abin da Allah ya rubuta naka ne naka ne wanda bai rubuta ba ba za ka samu ba in duk duniya ta taru ta baka ba za ta iya baka ba idan Allah ya ba wani wani abu ka haƙura da wanda ya baka kuma ka yadda cewa kaddara ta sa aka ba wancan ba iyawarsa ba ba shi baya nuna yafi kowa a wajen Allah hana shi baya nuna shi Allah yake ki a cikin bayi ita kyautar duniya ganin damar Allah ne ya ba wanda ya so ya hana wanda ya so wani lokaci ya ɗauki abu ya ba wa maƙiyansa ya hana kuma masoyinsa wannan ma shi yafi faruwa dangane da kyautar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib Allah yana kyautar duniya ga wanda yake so da wanda baya so wala yu'ti dina illa man ahabba amma baya kyautar addini sai ga wanda yake so to da haka waɗannan ɗabi'u na munafurci cututtuka ne na rai hasada irin su ce ƙarya irinsu ce annamimanci irinsu ce girman kai irinsu ce da haka idan mutum ya san yana da su to maganinsu shine ya koma ga Allah ya ta roƙon Allah ya raba shi da su ya ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya warkar da shi duk imaninka Allah na iya jaraba ka da ɗaya daga cikin waɗannan kamar yadda aka tambayi Hassan al mumini yana hasada yace kwarai ko mumini yana hasada yace mamakin abin da yasa kai kamanta da maganar ƴan uwan Annabi Yusuf wanda wasu malamai ma suka ce annabawa ne amma ko shakka babu qur'ani ya tabbatar da cewa mahassada ne duk abin da suka yi wa dan uwansu hasada ta dauke su daga baya kuma suka zo suka tuba qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim suka ce ya babanmu mun gane duk abin da muka yi kuskure ne ka roƙa mana gafarar ubangijin mu kan masu laifi ne yace to da sannu zan roƙa muku gafara Allah ya fiye muku lallai shi Allah mai gafara ne lallai Allah mai rahama ne da haka mumini na iya hasada mumini na iya ƙarya mumini na iya zamba cikin aminci mumini na iya girman kai amma wannan alama ce ta tawayar imanin inda imanin ya cika yadda ake so ba za a samu haka ba kamar yadda duk girman ka kana iya ciwon kai duk girman kana iya ciwon hakori duk girman kana iya ciwon ciki cututtuka ne akwai na jiki akwai kuma na zuciya Allah madaukakin sarki ya warkar da mu daga dukkaninsu. su idza haddasa kazab wa idza wa'ada akhlab wa idza atumin khan idan aka yi amince masa sai ya ha'inci muttafaqun alaihi imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi zada في رواية في رواية لمسلم أو a wata ruwayar ta imam muslim an yi ƙari waye ƙarin shine mai ruwaya abu huraira wa idza in annahu in dai mutum yana da waɗannan ɗabi'u guda uku a tattare da shi to lallai yana da ɗabi'un munafurci kuma ka iya kiransa da suna munafiki komin azuminsa mun sallarsa komin riyawarsa cewa shi musulmi ne ma'ana kenan ana iya samun wannan ɗabi'un tare kuma da me musuluncin mutum an gane ko kamar yadda aya can baya ta nuna mutum ma na iya zama wa mumini kuma yana da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka manzo Allah ya wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko yayi azumi yayi sallah kuma ya riya cewa shi musulmi ne in dai yana da waɗannan ɗabi'u to ya zama munafiki to malamai sukan ce munafurci iri biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali nifaqul amali shine mumini yake yi amma nifaqul i'tiqadi mumini baya yi nifaqul amali shine ka samu mutum yana aikin munafurci amma kuma ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah yana son ɗaukakar musulunci ciki da zuci wannan kushika babu ana iya samun mumini yana yi mumini yana iya yin ƙarya mumini yana iya yin mai hasada mumini yana iya yin mai ha'inci amma nifaqul i'tiqadi munafircin kudirin zuci ka fi son kafirci akan musulunci to wannan mumini baya yin sa duk ayoyin da suka ce munafiki dan wuta ne to da irin wannan munafircin suke innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ana nufin nifaqul i'tiqadi inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ana nufin nifaqul i'tiqadi alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab ana nufin nifaqul i'tiqadi wanda Allah ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman sun fi son kafircin sama da musulunci yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim da baki suke faɗan musulunci amma bai shiga zuciyarsu ba wannan irin munafircin shine wanda mumini baya yin sa shine mai yin sa dan uwan kafirai ne shine mai yin sa makomasa lahira wutar jahannama kai kasan ma kafurai yake iddarkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira to da Allah subhanahu wataala ya gaya mana munafurci da ɗabi'unsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fayyace mana su dalla dalla dan mu ji su kuma mu guje su dan mu nemi Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga fadawa cikin su amma munafurci ba karamin sharri bane kwarai da gaske hadisi na gaba wa ana abdullahi ibn amr ibn al-as daga abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa ɗabi'u guda hudu duk wanda suka kasance tattare da shi ya zama tsantsar munafiki kaga anan sai aka ce arba'un a can kuma fa salasun kaga an ƙara nawa ɗaya ashe kenan lambar ba ta da iyaka a nan an ce uku nan kuma an ce hudu to ka shiga cikin suratul tauba sai ka gansu kuma sama da shurin masaki wa minhum man yaqulu idhalli wa la tabtinni wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa minhum man ahada Allah wa minhum man yalmizuka fi sadaqati wa mimman hawlakum min al a arabi munafiquna wa minhum wa minhum wa minhum haka ce ta lissafa adadin ya wuce haka da haka mafhumul adadi ne la mafhuma lahu abin nufi a wancan lokacin da annabi ya ce guda uku to ukun su suka fi tashe da haka ake so a maganin su a nan da aka ce hudu to yanzu ta ɗaya ta karu ita ma bari a kara in rawa ya canja in kiɗa ya canja sai rawa ta canja ko to amma dan Allah ya nuna maka suna da yawa ga sunan ga sunan ga sunan sai ka rinka bi a hankali a hankali yau in ka waraka daga waccan gobe kuma sai ka tinkari waccan jibi kuma sai ka gama da waccan da haka da haka har ka gamu da Allah kana mai kokarin kubutar da ranka daga munafurci abin da ya ragowa sai Allah ya yafe maka wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha da haka kullum mutum ya dage ya zage yayi aiki tukuru wajen kokarin ganin ya tsarkake ransa ta hanyar yin ayyukan kirki da kuma gujewa ayyuka miyagu munana zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kanat fihi khaslatun minhun duk wanda wata ɗabi'a daga cikin waɗannan ta kasance tare da shi kanat fihi khaslatun minan nifaq lalle ɗabi'ar munafurci tana tare da shi hatta ya ba'aha ha sai ya batta a nan ba za ka ce da shi munafiki ba domin manzo Allah bai ce da shi munafiki ba cewa sai hudun sun haɗu sannan ya zama me munafiki amma in ɗaya ce ko biyu ko uku to sai dai ka ce yana da ɗabi'ar munafurci har lokacin da zai zo ya daina wannan sai ya nuna malamai suka ce ashe ana tuba daga me munafurci tunda annabi ya ce hatta ya ba'aha har ya daina an gane ko duk da an ce munafiki a lahira da shi da kafirai makomarsu ɗaya duk ɗan wuta ne ya ma fi kafirai shan azaba to amma a duniya kuma matsayinsu ɗaya a duniya ba matsayinsu ɗaya ba a duniya munafikin ya mutu ana masa sallah ƴaƴansa suna cin gadansa ana binne shi a makabartar musulmi ba ka raba shi aure da matansa ko da su ba munafikan bane an gane ko domin wannan shine ma'anar faɗin Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yaudara Allah shi ma ya ci gaba da rama yaudarar da suke masa suna nuna a fili nasa ne to shi ma ya ce ku mu'amalance su kamar naku ne shi yasa sahabbai suka yi suka yi manzo Allah ya kashe munafikai yace a ba zan kashe su ba Allah bai ce in kashe su ba in na kashe su mutane a bayan fage za su ce me Muhammad yana kashe abokansa kaga Abdullahi dan Ubayy dan Salu shugaban munafikan Madina ra'asul na wa ra'isuhum jagoran munafikan Madina shugaban munafircin Madina idan manzo Allah ya zo zai hau kan mumbari ya hudu ba shi yake cewa ku ba da hanya ya taiwa annabi kirari amma ƙarya yake abin bai shiga zuciyarsa ba kuma Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wuta ne amma da ya rasu fa manzo Allah ya je masa sallah sai na Umar yace dan me zaka yi masa sallah alhalin Allah ya ce maka dan wuta ne ya ce. eh roƙa masa nake ni fata na ya shiga aljanna me ya riba ta in ɗaya daga cikin al'umma ta ya shiga wuta amma kai ko yanzu Allah Allah kake ka ta sake su ko sai sun shiga to wannan wai shine kishin addini ai kishin addini shine ka zama mai tausayin al'ummar manzo Allah wanda ya fanɗare. ka fi kowa tausayinsa don ƙoƙarin ka yi ne ka dawo da shi hanya dawo wasu hanya shi shine ribarka amma ya mutu a kan ɓata to hasara ce gare ka a matsayinka na mai wa'azi ba ka yi ƙoƙarin shiryar da shi ba shi yasa idan kafuri ya mutu ko babban munafiki ya mutu a Madina sai a ga hankalin annabi ya tashi ransa ya ɓaci in sahabbai suka ce dan me sai ce shedan ya rinjaye ni a kansa gwagwarmaya muka yi ta yi da ni da shedan ko in fusgo shi ko ya fusge shi amma dan ya irin jaye na ana ya fusge mun shi shi yasa Allah ya faɗa mana manzo Allah ya nanata mana ladan mutum ya shirye ta hannunka ba ladan mutum ya ɓata ta sanadiyarka ba domin wannan babu lada ko kuma ya zama cewa mutum ya zama ya mutu akan bata baka samu riba ko baka samu damar ka zama sila ta shiryarsa ba li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am amma zaka sha mamaki yadda yanzu musulmi a tsakaninsu su gabar da kiyayya ta yi tsanani sakamakon sabanin fahimta kowa fata yake nasa ya mutu akan yadda yake ma'ana kowa fata yake yi wanda yake akan kuskure ya mutu akan kuskurensa kada ya shiryu wannan ba daidai bane wannan ba ɗabi'ar annabi ba kenan wannan ba ɗabi'ar mutanen kwarai ba kenan mutumin kwarai kullun so yake yi al'umma ta shirya kullun tausayin al'umma yake shi yasa Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alami, ba ma aiko ka ba sai dan ka zamo sanadi na jin kai da tausayi ga al'umma kuma yace bil mu'minina ra'ufun rahimun mai tsananin tausayi da jin kai ga mu'minai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai an ce da wani bawan Allah ina ma dai a ce wane musulunta wani daga cikin manyan kafirai ce can in ya musulunta ya gama da mu ai gwanda ya mutu haka wannan ba ɗabi'ar imani bace wannan ba ɗabi'ar musulunci bace ba ɗabi'ar musulunci ko mun kafircin kafiri kai masa fatan ya shirya ko mun fanɗarewar fanɗarare kai masa fatan ya shirya ba wani kafiri da fanɗararsa ta kai irin ta fir'auna ba wani kafuri da fanɗararsa ta kai irin ta abu jahal amma gwagwarmayar annabawa shine ya za su su shiryar da su ya za su su fahimtar da su daidai sai dai Allah ya riga ya kaddara musu baka da yadda ka iya innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al amma matukar ba mutuwa mutum yayi akan kafurci ba kada ka ɗebe masa tsammanin shirya kuma kada ka yi ƙasa a gwiwa wajen ka ga kayi ƙoƙarin zamowa sila ta shiryarsa Allah ka sanya mu zamo sila ta shiryar waɗanda suke ɓatattu Ubangiji mu ma ka shiryar da mu ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يضعها نفرقو سي النبي يتي إذا أتمنى كان إن أن أمن مسا سي هاي إنشي كاغا أنن شيني نفرقو أوانشان كما شيني نمي na ƙarshe ashe kenan can ma da aka faɗe su ba ana nufin a suke ba ba dole bane ba dole sai ka fara daga ƙarya sannan zaka zo da saba alƙawari sannan ka zo cin amana ba wani ta iya yiwa ya tsallake ƙarya ya tsallake tarkon shedan na saba alƙawari, amma ya faɗa a tarkon cin amana wa idza haddasa kadhab idan zai da labari sai ya ƙarya wa idza ahada gadar idan yi alƙawari sai yayi yaudara shi shine yaudara shi yasa mayaudari sai a ce da shi al-ghadiru min al-ghadara a hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin sahih al-Bukhari manzo Allah ce innal ghadira yurfa'u lahu liwa'u inda ustihi yawm al-qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan mayaudari a ranar tashin alkiyama kafa masa tuta za a yi a gindin ugunsa ana masa terere ana masa fallasa ana gawa na dan wane jikan wane mayaudari da haka wai za da gadar idan yayi alkawari sai yayi yaudara wai za sama fajar idan aka yi faɗa da shi sai ya fajirci in an masa kankara sai ya na itace wannan shine wa iza sama fajar idan yayi husuma da mutane to sai ya ƙetare iyaka in an masa ɗaya sai ya yi biyu in an masa biyu sai ya yi uku in an masa allura sai ya garma wanda Allah baya son haka ka'idar Allah shine in ba za ka yi haƙuri ba ka tashi ramuwa ka yi daidai ruwa daidai kurji famani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi to amma duk da haka wala in sabartum huwa khairul lisabirin inda za ku yi haƙuri haƙurin yafi amma in ka ji ba za ka yi haƙuri ba sai ka rama to yadda aka yi ma haka za ka yi babu ragi babu daɗi amma matukar ka wuce to ka saba wa Allah alamar munafurci ta tabbata gare ka wai za khasama fajara in an zage shi daya shi sai yayi uku in babansa ka zaga shi da ya tashi ramawa sai ya hada da baban da baban kaga ya wuce gona da iri a abin da aka gaya maka daidai shi zaka kara shi yasa wata rana yahudawa suka shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari sai suka ce da shi assamu alaika a madadin assalamu alaika assalamu amincin Allah amma assamu Allah ya kashe ka mu huta manzo Allah yana ji nana Aisha ta ji sai ta mai da martani mai zafi wa alaikum assamu wal la'na kuma Allah ya kashe ku mu huta tsinannu manzo Allah ya ce me yasa haka ya Aisha ta ce baka ji me suka faɗa ba yi ce to ni ma baki ji me nace musu ba ai assamu alayka suka ce ni ma sai nace wa alaikum ba shi kenan ba wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha kaga wannan shine tsantsar adalci amma kai yanzu kila in wani ya taba ka daya wani yaron ka ya tashi zai rama sai ya daya sai ka ce baka baka biya ni ba baka burge ni ba me yasa baka yi kaza ba kai ne ma zaka ce ai guce gona da iri to wannan ba shine adalci ba wannan ba shine musulunci ba in aka yi maka laifi in ba za ka iya haƙuri ba to rama daidai yadda aka yi maka amma da zarar ka ɗara ka wuce gona da iri to ko shakka babu kai wa Allah subhanahu wa ta'ala laifi ka ɗabi'antu da ɗabi'ar munafurci in dai hakan ya zama ɗabi'ar ka kullum ka tashi haka kake yi a nan malamai sukan ƙara bayani dangane da waɗannan ɗabi'un suka ce banda wanda ya yi sau ɗaya ko sau biyu ko wanda a shekara ko a wata bai fiye sau ɗaya ba misali mutumin da sau ɗaya ya ƙarya a rayuwarsa kawai sai ka ce da shi munafiki mutumin da maganganunsa goma tara gaskiya ce ɗaya ce ƙarya take shiga sai ya zama munafiki suka ce sai in abin ya zame masa ɗabi'a sai abin ya zame masa ɗabi'a domin babu wanda zaka samu a duniya ya kubuta ɗari bisa ɗari sai wanda Allah ya kubutar ga annabi Ibrahim uban annabawa baki ɗaya manzo Allah ya ce Ibrahim bai taɓa ƙarya ba sai sau uku wani yana ji sai ya ɗora kai aka ai an zagi annabi Ibrahim ai an ce kaza kaza kaza a baka fahimta bane ba Ibrahim fa ya rayu shekara sama da ɗari da hamsin a duniya a shekara ɗari da hamsin ɗin nan sau uku ya ƙarya dan Allah kai a awa uku nawa kai Za a hada da kai da Ibrahim ai ba za a hada ba zala ce lam yakzib Ibrahim illa salasi kadibat Ibrahim tsawon rayuwarsa shekara ɗari da ‘yan kai da ya yi bai yi ƙarya ba sai sau uku wa kullu hafi zatillah kuma dukkansu ya yi ne don kare Allah ba wai ƙarya bace ta neman abin duniya irin tawa irin taka ba ƙarya bace da yarfa irin na siyasa irin tawa irin taka a'a ƙarya ce don kare zatin Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ta farko mahaifinsa ya tilasta masa cewa tashi mu tafi bautar gumaka fa nazara nazaratan fin nujumi fa qala inni saqim sai ya ɗaga kai ya kalli taurari daman mutanensa sun kware da ilimin taurari sai ya musu shi ma kamar duba yake a cikin taurari sai ce inni saqim ni kan zazzabi zai kama ni nan da minti biyar kaga magana a tafi bautar gumaka bata taso ba da haka sai aka kyale shi nan ƙarya ya yi a madadin ya tafi mai bautar gunki to da ƙarya da bautar gunki wanne ya fi ƙarya irtikabu a kafin ne wajibin haka malaman usulul fiqh suka ce idan cuta biyu ta haɗu dole sai an yi ɗaya to a ɗau mai sauki sauki da baƙin ƙirin me in ji bahaushe ma'ana da a ɗauki mummunar gwanda a ɗauki ƴar ƙasa ƙasa yawwa ƙarya ta biyu bayan mutanensa sun tafi bautar gumakan kuma sai ya saɓaɓa ya shiga cikin ɗakin gumakan na gida kenan sai ya samu gatari ya sassare ‘yan ƙananan ya ɗauki gatarin sai ya rataya wa babban sai ya koma ya kwanciyarsa da suka dawo suka tarar da duk gumakan an sare su a kwance to daman so yake ya tattauna da su ya wasa kwakwalwa da su ya nuna musu cewa akwai bambanci tsakanin Allah da allaro tsakanin Allahn gaskiya da gumakansu da haka sai annabi Ibrahim ya ce da su lokacin da suka dawo suka tarar da gumaka an sare suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin wallahi duk wanda yawa gumakan mu wannan aika aika ya zama azzalimi to sai can waɗansu suka ce ah sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji ko wani saurayi daman yana ta gaya musu baƙaƙen magana a bayan fage ana ce da shi ibrahim qalu fa'atu bihi ala a'yunin nas allahum yashhadu suka ce to shikenan a zo da shi gaban mutane dan mutane su zama shaida a ji shi yayi ko ba shi yayi ba da haka suka zo da annabi ibrahim ga gumaka duk a sassare ƙanana a yarensu ko a furicin bakan suka ce ga allolinsu ƙanana a sassare a ƙasa kaga ai kalmar ma bata dace ba ko shi yasa wani balarabe bayan da yayi bautan gunki yayi bautan gunki daga baya da yazo ya tuba shi da kansa yake wa gunkin habaici yace eh, eh, eh, menene wa rabbun yabulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi salim yace yanzu ubangijin gaskiya ne dila zai zo ya daga kai ya masa fitsari ko kadewa kansa kuda baya iya yi dan cin mutunci har dila ya zo ya daga kafa kaga duk tsoron dila fa amma ka zai sababo ya zo kan gumakansu ya daga kafa ya cellara masa fitsari shi ma ya san banza ce ta kori wafi da ka yace laqad khaba man balat alaihi salim tur da iyayen gijin da dila suke musu fitsari da haka annabi ibrahim ya dauki gatari ya rataya wa babba suka ce an tafi alta haza bi na ya ibrahim ibrahim yanzu kai kai wa iyayen gijin su wannan aika aika qala bal fa'alahu kabiruhum haza yace a ina babban su wannan shi yayi musu amma fas'aluhum in kanu yantiqun anan gizon yake saka ku tambaye shi zai gaya muku in suna magana saboda me annabi ibrahim yana so ya nuna musu allan gaskiya yana magana Allahn gaskiya in an tambaye shi yana amsawa Allahn gaskiya in cuta ta nufo wani yana iya kare shi ballantana kuma a ce shi ba za ta iya manufarsa ba Allahu la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama sunan sama in aka faɗa maganin cuta ce ballantana ta nufo shi to kaga su ko duk allolin su ba su da wannan qualifications din ba su da wannan qualities din ba su da wannan requirement din Allah baya magana ya zama dunduru su kenan yasa Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum in kun kira su ba sa iya amsawa in sun amsa ma eh, in ma sun ji ba za su amsa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma a ranar lahira za a yi musu baki su ce ba mu ba ku iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin to kaga wannan ƙarya ta bi kenan ita ma yayi ta ne dan kansa yayi ta ne dan kare matsayin Allah dan ya nuna wa mutanensa cewa abin da suke bauta fa ba Allahn gaske bane ba in Allahn gaske ne yana da kaza yana da kaza yana da kaza to amma inda zaman lafiya ake yi annabi Ibrahim ya so ya wannan tattaunawa da su ba za su saurare shi ba amma sai ya tsokalo musu tsuliyar dodo dan haka sai suka saurare shi ya taba gumakansu da suka zo sai ya gaya musu abin sai ku abin ya kama kokalan wasu da yawa daga cikin su duk da dai ba su da rabon shari'a ba su imani ba karya ta uku shine lokacin da aka nufo shi da sharri shi da matarsa saratu Allah ya umarci su da su yi hijira bayan sun shirya masa tuggun su kona shi qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fayilin qulna ya narukuni bardan wa ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-aksarin wa najjaynahu wa ila al-ard allati barakna fiha lil alamin da haka aka ce da shi da matarsa saratu su fita daga kasar uh, eh, iraki amma kafin sham za su tafi Palestine kenan kafin su tafi falastin su biya ta Jordan su ɗauki ludu su wuce to lokacin da ya baro Iraki kan ya shiga Jordan sai ya shiga Misra to a lokacin kuma akwai wani azzalumin sarki a Misra shi kuma abin da musibar da take kansa shine idan ya ganka da mata ya kwace kuma inda matar nan zaka ce kanwarka ce ko yakka ce ko mahaifiyarka shi ba zai taba ba amma kawai abin da yake so ya ji tsafin sa ya ji an ce matarka ce ta aure da haka lokacin da annabi ibrahim zai shiga garin misra ya ketara ya wuce ya je jodan ya ɗauki lutu su wuce sai Allah ya sanar da shi ma makircin wannan sarki da haka shi kuma a tare da shi akwai matarsa sai ya ce da matarsa to idan muka shiga wannan gari ko da ƴan barandan wannan sarki sun tare ki sun tambaye ni sun tambaye ki suka ce me alaka tsakani ni da ke ki ce ƴar uwata ce ke karki yadda ki ce ni mijinki ne da haka kuma kamar yadda malaman tarihi suke faɗa kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih bukhari Ruwaya abdullahi dan abbas saratu mace ce kyakkyawa da haka wannan sarki da yan barandansa suna ganin ta suka kame ta suka raba ta da ibrahim aka ja ibrahim aka tambaye shi waccan matar me yi tsakaninka da ita ce yar uwata ce ita ma aka tambaye ta bayan an keɓe da ita waye wancan tace dan uwana ne shin dan uwanta ne ko ba dan uwanta bane dan uwanta ne innamal mu'minuna ikhwa amma kuma ai a zahiri ba ɗan uwanta ba ne, mijinta ne ko bayan yan uwantakar akwai kuma me aure tsakanin su to nan ma sai wannan tawilin da haka a ƙarshe wannan sarki duk da haka can na nasaratu bai kyale shi ya kyale ta ba yaga cewa sai ya mata aika aika a ruwayar imamul bukhari take ta yi alwala ta yi sallah ta ce to dakata ina da shiri ina da kintsi ta yi alwala ta yi sallah ta yi addu'a Allah kada ka bar wannan azzalimi ya kai gare ni bayan ya ta idar da sallah sai ya nufo ta yana kai hannu sai ya ji shokin kamar wuta ta ja shi sai ya janye hannunsa ya sake kai hannu wuta ta sake jansa ta kaddara ta kumfa ya kunu ba ta da take sake janye hannunsa nan da nan ya ce da fadawansa ku zo ku fitar min da wannan ba mutum ce aljanci, ba a taba kawo masa mace ya yayi attempting din fasikanci da ita haka da ya same shi ba saboda tsorata da sanya rabu da ita shine ya ɗauko hajara ya ga baiwa ma maza maza a bata su tafi sanadiyar kuma za a samu annabi Ismail da aka saratu a hajara mahaifiyar Ismail asalinta baiwa ce ta saratu wancan sarki ya bata da tafiya ta tafiya na na saratu shekarunta suka ja akalla ta kai shekara ɗari bata haihu ba mijinta Ibrahim ya kai shekara ɗari da ashirin a wata ruwayar tana tamanin yana ɗari su dai shekara ashirin sai ta ga cewa lallai mijinta ya girma kuma zai so a ce ya samu ɗa da aka sai ta bajinta ta ce ibrahim ga wannan bai wadda aka bani a wancan gari ka mai da ita mata ko saɗaka la Allah Allah ya azurta ka da ɗa da ita haka ko aka yi yana mai da hajara ta zama matarsa sai aka samu cikin isma'il to kuma sai kishi kumallon mata ya motsa to amma kuma ta yi bajinta fa da haka Allah ya ce a ɗauki hajara a je a kai ta cikin dajin Saudi Arabia can kusa da Safa da Marwa aje ta anan da haka Annabi Ibrahim ya ɗauko hajara tun daga Sham ya taho a kar kawo ta har daidai dutsen Safa da Marwa ya aje ta anan bai ce mata uffan bai bar ta anan ya kama hanya ya ci gaba da tafiya ta biyo shi tana ta Ibrahim ya zaka zo ka aje mu anan lokacin ta haihu da ɗan danyen goyo Isma'il Allah naka ne yace mana yace kai mana haka to anan ne Ibrahim ya samu baki yace kwarai kuwa Allah ne sai ta ce to yi tafiyar ka ba zai tozarta mu ba malamai suka ce Ibrahim ya kasa ya tsaya mata magana duk da kaunar da yake wa dan da kaunar da yake mata din amma saboda in ya tsaya zai mata magana zai yi raki zai yi kuka to in ko namiji yayi kuka mace ba za ta zauna ba da haka sai da ya barta ita kuma ta fahimci tauhidi ya koya mata an Allah yana tare da kai babu wanda ya isa ya gama da kai da haka shikenan da ta ji haka ta hakura ya bar su a nan amma da ya fito bakin garin makka sai ya tsaga hannu ya yi ta addu'a rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus sala فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء har izuwa ƙarshe ya taimusa addu'a to sannan ya tafi to kaga waɗannan su ne ƙaryayyaki guda uku da manzo Allah ya ce annabi Ibrahim bai taba karya ba sai uku a cikin hadisi wanda ya faɗa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun manzo Allah ya fi ka sanin darajar Ibrahim da martabar Ibrahim amma ce lam yakzib illa salasi kadhibat to wannan sai yake nuna dan mutum yayi karya sau ɗaya ko sau biyu ko a cikin galibin zancensa gaskiya ta fi yawa baka ce da shi munafiki baka ce da shi munafiki mutum ya ci amana sau ɗaya ko mafi galibin rayuwarsa duk riƙon amana ne a ɗan wasu ƴan lokuta yakan ɗan ci amana baka ce da shi munafiki amma mutumin da aka yi fifty fifty da gaskiyarsa da ƙaryarsa to wannan shi ake nufi wani ma kai ba fifty fifty ba gaskiyar uku ce ƙaryar ce bakwai da ka ga wannan ya tabbatarwa da kansa ne sifar munafurci to wannan shi ake nufi da haka sai abin ya maimaitu ya maimaitu ya maimaitu har ya zama ɗabi'a to sannan ake kafa wa mutum hujja da shi ake tabbatar masa da laifi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mahallin shahid dai shine mutum idan yayi alkawari ya saba alama ce ta munafurci wanda kuma hakan ba abin so bane a musulunci wa an jabirin radiyallahu anhu kala an karbo daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yace qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ni ji jabir law qad jaa malul bahraini qad a'adaituka hakaza wa hakaza wa hakaza manzo Allah yayi wa sayyidina Jabir dan Abdullah al-Ansari alƙawari yace ina ma dai a ce dukiyar zakka ta Bahraini ta zo mana in ta zo Jabir zan baka kamar haka kamar haka kamar haka manzo Allah ya nuna tafukan hannunsa masu albarka sau uku yace in dukiyar Bahraini ta zo ta zakka zan baka kamar haka kamar haka kamar haka jabiru yake cewa falam ji malul bahrain hatta qubida nabi sallallahu alaihi wasallam cikin kaddara Allah dukiyar bahrainin bata zo ba har annabi ya cika ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati Allah ya karbe shi zuwa ga makautaka da shi ma jaa malul bahrain yayin da dukiyar bahrainin kwa ta zo amara abubakar radiyallahu anhu fanada sai sayyidina abubakar ya sa ayi kira ayi shela له عند رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم عدة أو دين falyatina duk wanda ya san sun yi alkawari da annabi zai bashi wani abu ko yana bin annabi bashi to ya zo wajen mumuna in ji sayyidina abubakar shi yasa hatta bashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bari na wani bayahude da ya ci na eh, eh, abinci da ya karba a wajen bayahudan ya bashi riga jingina lokacin da annabi ya yi wa fati ba yahudan ya zo ya ce gashi ina bin annabin ku bashi suka ce me shaida ya ce ga rigarsa a hannuna sai aka yadda domin Allah madaukakin sarki ya ce idan ba za a rubuta bashi ba a yi ne jingina fa in lam tajidu katiban farihanun maqbuda idan ba wanda zai yi rubutu tsakaninku lokacin cin bashi to wanda zai ci bashin ya dauki wani abu nasa ya bayar a matsayin jingina dan gobe idan shi wanda ya ci bashin ya mutu ko ya manta to kai wannan abin da ke hannunka nasa sai ya zama shaida in ka zo ka ce ina bin wani bashi ya ce karya ne sai ka ce to ga abu naka kaza a hannuna me ya kawo shi in ba kira me zai ci gawayi ba rami me ya kawo batun rami to da haka wannan bai hude da ya zo ya ce yana bin annabi bashi sahabbai suka ce me hujja sai ya ce ga rigarsa a hannuna sai suka ce to me ya ci bashin sai ya ce kaza kaza kaza kaza na abinci ya karba kamar yadda mun yi bayani akan wannan hadisin lokacin da muka karanta shi a baya maza Allah yakan ki ya gaya wa sahabbansa bukatarsa saboda kar ya dora musu nauyi ya gwammace tunda ba haram bane ciniki da Yahudawa ya zame ya je ya ci bashi a wajen Yahudawa to ina ga waɗanda suke zaunawa ba su da mai ciyar da su sai ɗalibansu da yawa mu sun fi mu kuɗi amma jira suke sai mun ba su ba laifi bane ka ba wa shehi dan neman daraja dan neman albarka amma ba ya dora ma harajin sai ka kawo ba ko ana ha maza ha mata wannan ba daidai bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam boye bukatar sa yake a gaban sahabbai baya son su sani inda sun sani dukkan su sa iya kwana da yunwa dan shi ya ci domin idan suka san yana cikin bukata gigi cewa suke yi har sai ya kwantar musu da hankali wata rana ya fito cikin dare abubakar ya fito cikin dare umar ya fito cikin dare duk suka kici a hanya manzo Allah ya ce da abubakar ya ce ya rasulullah me ya fito da kai yace yunwa ce abubakar yace wallahi ni ma ita ta fito da ni can sai ga umar me ya fito da yace wallahi yunwa sai manzo Allah yace ku zo mu tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi gidan wani mutumin madina ya shiga yayi sallama mutumin yana ganin annabi da abubakar da umar yo yanzu akwai wanda ya kai shi manyan baki a duk duniya kai har a lahiran ma da ka yi kiɗi me ya ruɗe ya sharɓuka ya tafi garke manzo Allah ya ce iyyaka iyyaka yi a hankali yi a hankali kar a yanko uwar garki yanko mana dai ɗaya sama sama wacce za mu ci mutum Ta yanzu waɗanda suke da wannan ɗabi'a sa san annabi yana da yunwa a cikinsa su kyale shi ba zai yi ba to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci kishin da sa take da shi da ƙaunar da take nuna masa za ta iya mutuwa dan shi domin sun ce fadainahu bil arwahi law kana yubtada in Allah zai karɓi rayukan mu gaba ɗaya dan ya bar na annabi a matsayin fansa za mu iya bashi to ina Allah ya kaddara dukkan mai rai sai ya mutu to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tausasa musu baya nuna musu bukatunsa dan kada ya tsawala musu domin mai tausayi ne a gare su sakamakon haka lokacin da ya ce ci wannan bashi da bayan Allah ya karɓi rayuwarsa da ba Yahudan ya zo sayyidina Abubakar ya ce to ka zo mu ni zan biya ka a kuɗi na kar ka tambayi kowa ni ni zan biya ka a kuɗi na duk bashin da ake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya biya shi ina wanda yake cewa abubakar makiyin annabi ne ina wanda yake cewa abubakar ya ha'ince shi kai bashi nawa ka biya mar to nawa kuma ka ci mai ai ka ci mai da yawa ko abubakar ko biya masa yi shi yasa da kansa yace ma na ali malu ahadin misla ma na fa'ali malu abi ba dukiyar da ta yi min amfani a duniya irin dukiya abubakar yace duk uban da ya bani mata ni kuma na ba shi sadaki amma abubakar ne da ya bani ya kuma ya biya min sadaki ba wanda ya taɓa yi manzo Allah wannan alherin har duniya ta naɗe kuma ba za a samu wanda ya masa ba radiyallahu anhu da haka abubakar lokacin da ya zama halifa yasa aka kira ya ce duk wanda annabi ya yi masa alkawari na wani abu ko yake bin annabi bashi falyatina ya zo mana jabir ya ce fa ataituhu sai na je wa annabi wa qultu lahu na ce da shi annabi ya ya li kaza wa kaza manzo Allah ya taɓa min alkawari na cewa kaza da kaza abin nufi idan dukiyar baharaini ta zo zai bani kaza zai bani kaza zai bani kaza ma'ana zai bani cikin tafin hannunsa sau uku jabir yake cewa fa hasaliya hasaya sai ku abubakar ya dunƙo min danƙa ma'ana ya ko min tafin hannu ya miƙo min ha, sai na kidanya cikin tafin hannun da ya miƙo min zinare nawa ya miƙo min ma'ana zinare nawa ya ci ko hannu da shi a wata ruwayar na abubakar ne ya ce da jabiru to gashi tunda annabi ya ce maka tafinsa zai cika ma sau uku ya baka to yanzu ni ne halifansa a madadinsa ga tafina to abinda tafin nawa ya kunsa irga ka ga nawa ne jabir ya ce fa adattu ha sai na irga fa idza hiya 500 sai na ga zinare 500 ne sai ya sayyidina abubakar ya ce to ɗebi irin sa sau uku ga dinari nawa kenan 1500 domin dama annabi sau uku ya ce zai bashi law ja ani malu bahraini la ataituka hakaza wa hakaza wa hakaza da ka fa qala li abubakar Allah ya kara yadda da shi yace da jabiru khudh mithlaiha da yabi kwatankwacin wannan 500 din sau biyu in an hada da 500 din farko ya zama 2500 muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito malamai suka ce wannan hadisin abin da yake nuna ba idan babanka yayi alkawarin zai yi alheri sai ya rasu to ka cika masa alkawarin sa idan mai mulkin da ya gabace ka yayi alkawari in ka shigo ofis ba sokewa ake ba ai ba yan jam'iyyar mu bace ai ba su yi mu ba to amma dai ofishin dai shine ko ya canja ne kujerar dai ita ce ko ta canja ne da haka wannan shine musulunci wannan shine gaskiya wannan shine adalci idan wani shugaban ka yi alkawari ko da shi ta Allah ta kasance ko kuma ya fita daga ofishin kai ka shigo to cika wannan alkawarin in dai na alheri ne karka saba wannan yana daga cikin cika alkawarin da Allah yake nufi wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud aikin annabi da sahabbansa ya fassara mana waɗannan ayoyin ya yayi alƙawari Allah bai bashi ikon cikawa ba amma Abubakar da yazo sai ya cika bai ce ba to ai annabi ne ya muku alƙawari to kuma yanzu ya tafi da haka ni kuma ba shi bane ba zai yi ba ba haka mulkin musulunci yake ba ba haka jagorancin musulmi yake ba ba haka cika alƙawari yake ba an gane ko da haka wannan shine abin da yake wajibi akwai wani ake bani labari waɗansu ‘ya'ya babansu ya mutu ba ma fa bashi alkawari yayi ba bashi ake bin sa babban ɗansa yake ba mu labari ya ce aka raba gado duk ‘yan uwana malam gabaki ɗayansu bayan an gama raba gado mun samu kuɗi masu nauyi amma wani ya zo ya ce yana bin mahaifinmu miliyan ɗaya ya ce wallahi aka juyin duniya suka ce ba za su biya ba ya ce ni ne na ɗauka na biya a cikin kuɗina ya ce yanzu ka san me ake ciki duk abin da suka mallaka ya tsiyace ya ƙare ni ke rike da su ni ke rike da su to wannan wani irin rayuwa ce mahaifinka ma kuma bashi ne ma kuma kuɗinsa ma ka ci a nasan za a yi karo karo a biya masa amma saboda mugun hali ba za ka biya ba to ina ga batun kuma wani dan uwa ko ballantana a ce ka shiga wani ofis ka tarar da magabacinka yayi wasu alƙawurruka? da haka yayan uwa mu sani cewa addinin musulunci ya koyar da mu dukkan waɗansu abubuwa da muke da bukata zuwa gare su dukkan wata ka'ida ta rayuwa da dukkan wani tsari na gudanarwa ba wanda musulunci bai yi mana bayani dalla dalla game da shi ba la'alla jahilcin mu yake sa ba mu sani ba la'alla san zuciyar mu yake sa mu sani mu take muke yin aiki da abin da muka sani shi ko ilimi baya zamowa ilimi in dai ba a aiki da shi wa mal ilmu illa bil amal Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tatta wassalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi mai tambaya yake cewa malam dan Allah me ake nufi da waɗannan kalmomin da ake amfani da su wajen girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yan shi kamar a ce nana Aisha da nana Hafsa ko a ce Fatima Batula to me ake nufi da nana ko Batula Allah ya zaunar mana da kasar mu lafiya amin kalmar nana a Hausa tana nufin baba daga ce baba daga ce nana duk a wajen Bahaushe ɗaya ne to su matan annabi iyaye ne ga dukkan mai imani da aka shi yasa bahaushe a madadin ya ce baba aisha sai ce nana aisha balma kalmar nana ta fi kaiwa matuƙa wajen girmamawa sama da kalmar baba shi yasa bahaushe ya zaɓe ta akan ta baba ɗin wajen gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam domin matsayin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke da shi a wajenmu ya ma fi matsayin da iyayenmu mata suke da shi a wajenmu kamar yadda matsayin da shi annabin yake da shi a wajenmu ya mafi matsayin da iyayenmu maza suke da shi a kanmu ubangiji ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yi wa muminai gata sama da kawukansu kuma matayensa uwayen muminai ne da haka wannan shine ma'anar kalmar nana nana da ake gayawa ummahatul mu'minin amma kalmar batul malamai suka ce asalinsa an ciro shi ne daga albatlu albatlu shine alqat'u alqat'u shine yankewa yanke alaka daga shagaltuwa da duniya zuwa komawa ga Allah to akan gaya wa nana Aisha nana Fatima radiyallahu anha da kuma Na na maryam mahaifiyar annabi isa ita ma akan ce da ita maryamul batul abin nufi waɗanda shagala irin ta mata ba ta shafe su ba ba ta ɗauke hankalinsu daga bautar ubangiji ba daga faɗin allah maɗaukakin sarki wata battal ilaihi tabtila ka yanke dukkan wata alaƙa ta shagaltuwa daga duniya ilaihi zuwa ga komawa ga Allah tabtilan dukkan yankewa to amma waɗansu sukan yi kuskure sai su ce kalmar batulu tana nufin wacce ba ta al'ada da haka wai na na maryamu kenan ba ta al'ada na na fatima ma ba ta al'ada to wannan jahilci ne ƙarya ce babu wani dalili a ƙur'ani ko a hadisi da ya ce na na fatima ko na na maryamu ba sa al'ada kuma hasali ita al'ada ga ɗiyama ce cika ce cika ce ba ta waya ba ce idan mace ba ta al'ada to alama ce ta ba za ta haihu ba domin ita al'adar alama ce ta cewa mahaifarta lafiyar ta kalau don haka za ta iya ɗaukan ciki to waɗannan matan guda biyu kwa da ake ce da su batulu batulu waɗanda suka ce saboda ba su al'ada aka gaya musu haka zahirin rayuwarsu ya ƙaryata su domin dukkaninsu sun yi ciki sun haihu nana maryamu ta yi cikin annabi isa ta haife shi duk da cewa ciki ne ba da ɗa namiji ba nana fatima kuwa ta yi ciki har ta haifi ‘ya'yanta guda nawa guda biyar ‘ya'yanta guda biyar da haka ba kamala ba ce ka ce da mace ba ta haihuwa ko yanzu macen da ba ta kai al'ada ko yanzu macen da ba ta al'ada ta san mara lafiya ce ita za ka ga tana zuwa neman magani suka ce kamar misali ne ka ce ɗa namiji bai da sha'awa yabansa kai ko kushe shi kai kushe shi kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi salat cikin hadisin nasa'i da ahmad abin da aka fi sa min son sa a duniyar ku shine turare da kuma mata abin nufi mata na aure kuma an sanya kwanciyar hankalina da natsuwata a cikin sallah duk lokacin da wani abu ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi sai ya shiga sallah kana idza hazabahu amrun kama ila salati to kaga kenan annabawa su suka fi kowa cika da kamala kuma yana daga cikin abin da suka fi mazan duniya da shi shine karfin sha'awa ta biyan bukatar matansu shi yasa zaka samu cikin su akwai masu duk adadin matansu ma sun kere namu annabi Da'ud, matansa dubu annabi Sulaiman matansa ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa sha ɗaya a lokaci guda ya zauna da tara shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa khairu hadhihi al-umma aktharuha nisa'an ani bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa cikin wannan al'umma wanda ya fita yawan mata suna nufin manzon Allah domin yafi kowa yawan mata to da yadda ɗa namiji in ka ce da shi bai da karfin maza tawaya ce to haka mace in ka ce ba ta al'ada tawaya ce da babu wani nassi da ya nuna cewa waɗannan mata da ake musu lakabi da batulu batulu cewa yau ba su al'ada da haka ba daga cewa ba su al'ada aka samo sunan batulu ba an samo sunan batulu ne daga cewa sun yanke alaka daga shagaltuwa da duniya zuwa komawa ga ubangiji rabbus samawati wal ardi a cikin suratul muzammil dai ubangiji yace wa tabattal ilaihi tabtila ka yanke dukkan alaka daga shagaltuwa daga duniya rabbul mashriqi wal ko wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhisu wakila واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا wa tabaddal ilayhi tabtila dai da wannan shine Me takarda ta biyu a gurguje yake cewa malam ina neman ƙarin bayani akan waɗannan ayoyin wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin da kuma wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hadaba in ba manta ba a baya mun yi bayani akan su kalmar alqisitu in aka yi wa kafin ɗin kisra to shine adalci wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitina min alqist alqist huwa aladl amma idan aka yi wa kafin ɗin fata aka ce qastu to kuma ya zama zalunci kishiyar adalci kenan da ka bambancin shine shi mai adalci ana kawo ismul fa'il ɗinsa da ala wazni muf'il muqsit shi yasa Allah ya ce wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitina amma shi azzalimi daga alqastu ismul fa'il dinsa ala wazani fa'il qasid qasid daidai ke da zalim to ne sai Allah ce wa ammal qasituna wai ai wa ammal zalimuna su kan azzalimai fa kanu li jahannama hada ba makamashin wutar jahannama ne amma muqsituna masu adalci inna Allah yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci dukkaninsu an ciro su ne daga maddar qasata ya qasitu qistan amma wancan kasata ya kasitu qistan kasata ya kasitu qastan kasata bi ma'ana adila kasata bi ma'ana zalama qistan adalci kenan adalan amma kastan zulman kenan da haka wannan shine bambanci kana da bukatar ka samu littafin mutaradifat ko garibul qur'an da sauransu duk zaka iya samun waɗannan ko al-ashbah wan nazair littattafan da suke magana akan kalmomi da yadda in ka canja wasalin su yake canja musamman waɗanda suka zo cikin alkur'ani Mai tambaya ta gaba ya ce dan Allah malam menene hukuncin kallon fina-finan Hausa India America da kuma China da dai sauransu idan akwai batsa a cikin haramun ne kai tsaye idan babu batsa a cikin su kuma su shagaltar da kai daga lokacin sallah ba to kuma wannan makaruhi ne in ba za su hana ka lokacin sallah ba wannan shine abin da malamai suke kira fudulul mubahat kamar ka zauna ne ku ta hira kawai ta bata lokaci da kai da wani musamman ma hirarraki irin na zamani yanzu musu akan kwallo wallahi kaza kaza wane mai manchester wane mai madari wane mai kaza wane mai kaza in ba zai hana ku sallah ba wannan musul to ku sani dai kuna asara kuna banna miyan baka Allah zai muku hisabi akan kalmomin amma babu wanda zai zo ya ja muku a aya ce haramun kuke Imam Malik yayi hukunci ga da karta wacce ba a sa kuɗi ba da drawud kaga wannan ba su zama caca ba wanda ba a sa kuɗi ba yace waɗannan fudulul mubahad ne bata lokaci ne makaruhi ne haka ya faɗa a cikin muwatta ta Imam Malik da ya zo babin akan shataranji da sauransu kayan wasanni irin na wancan lokacin domin dama tuntuna akwai su to da haka wannan shine irin hukunce hukunce waɗannan amma da zarar sun hana sallah da zarar sun shagaltar ga biran sallah to wannan kuma sun shiga hukuncin giya wanda ita kuma haramun ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وكاجا إلو لن سنفتو أما أكون ذاك سامو ينا لدنسا بعد كديبا نبات لوكتي ينا ودنسا أما دزارا أنت هيا على الصلاة كما زي يتاشي sallah to wannan sai kace ce abin da yake yi bata lokaci ne ina ma dai da a ce ko jizo amma ya dauka ya karanta ko da wasa ne amma dai wasa ne wanda kuma baya dawo da amfani wallahu ta'ala a'la wa a'lam mai tambaya ta gaba ko yake cewa malam ina neman addu'ar ka neman addu'a ce ba tambaya bace ba akan wani abu da yake damun sa da haka yana buƙatar addu'a a wajena da kuma sauran yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa ta alkhairi dukkan masu bukata musulmi na alkhairi Allah ya biya musu Allah ya biya mana bukatunmu baki daya duk wanda yake da bukata a cikin musulmi bukatar ba ta alkhairi ba ubangiji ya musanya masa da ta alkhairi kuma ya biya masa Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka